Ayyukan manzanni Sura goma sha hudu. To a Ikoniya suka shiga majami'ar Yahudawa tare suka yi wa'azi har mutane masu yawa Yahudawa da al'ummai suka ba da gaskiya. Amma Yahudawa da suka ƙibi suka ziga al'ummai suka bata tsakaninsu da 'yan uwa sai Bulus da Barnaba suka daɗe a nan kwarai suna wa'azi gaba gaɗi bisa ga ikon Ubangiji. Shi da ya shaida maganar alherinsa ta yarjin mu'ujizai da abubuwan al'ajibi ta hannunsu. Amma mutanen birni suka rarrabu waɗansu suka koma bayan yahudawa waɗansu kuma bayan manzannin sa da al'ummai da yahudawa tare da shugabannin suka tasar wa manzannin su wulakanta su su jefe su da duwatsu suka sami labari suka gudu zuwa biranen likoniya wato listra da darba da kuma kewayensu a nan suka yi ta yin bisharar to a listra akwai wani mutum a zaune wanda kafafunsa ba su da ƙarfi gurgu ne tun da aka haife shi bai ma taɓa tafiya ba yana sauraron wa'azin bulus sai bulus ya zuba masa ido da ya ga bangasirarsa ta isa a warkar da shi sai ya daga murya ya ce tashi ka tsaya cir sai wuf ya zabura har ya yi tafiya da taron suka ga abin da bulus ya yi suka ɗaga murya gaba ɗaya suna cewa da likoniyanci lalle alloli sun sauko mana da sifar mutane da suka ce barnaba shine zafsa bulus ko don shine shugaban magana shine hamisa da sarkin tsafin zafsa wadda ɗakin gunkinsa yake a kofan garin ya kawo bijimai da tutocin furanni a kofar gari yana so yin hadaya tare da jama'a amma da manzannin nan barnaba da bulus suka ji haka suka kikita tufafinsu suka ruga zuwa cikin taron suna ɗaga murya suna cewa don me kuke yin haka ai mu ma 'yan adam ne kamar ku mun dai kawo muku bishara ne domin ku juya wa abubuwan banzan nan baya ku juyo ga allah rayayye wanda ya halicci sama da ƙasa teku da kuma dukan abin da yake a cikinsu. Shi ne a zamanin da ya bar dukan al'ummai su yi yadda suka ga dama, duk da haka kuwa bai taɓa barin kansa ba shaida ba, domin yana yin alheri shi da yake yi muku ruwan sama da damuna mai albarka, yana ƙosar da ku da abinci, yana kuma faranta muku rai. Duk da waɗannan maganganu da ƙyar suka hana jama'ar nan yin hadaya saboda su. amma waɗansu yahudawa suka zo daga antake da ikoniya da suka rarrashi taron suka jefi bulus suka ja shi zuwa bayan gari suna zato ya mutu amma da masu bi suka taru a kansa sai ya tashi ya koma garin kashe gari kuma ya tafi darba tare da barnaba bayan sun yi bishara a wannan gari sun kuma samu masu bi da yawa suka koma listra da ikoniya da kuma antakiya suna ƙarfafa masu bi suna yi musu rigaɗi su tsaya gaban gaskiya suna cewa sai da shan wuya mai yawa za mu shiga mulkin Allah. Bayan kuma sun zaɓar musu dattawa a kowace ikkilisiya a game da addu'a da azumi, suka danƙa su ga Ubangiji wanda dama suka gaskata da shi. Da suka zazzaga ƙasar Bisidiya, suka isa ƙasar Bamfiliya, da kuma suka faɗi maganar Allah a Bariyata suka tafi Ataliya. Daga nan kuma suka shiga jirgin ruwa sai Antakiya, a inda tun da aka yi musu addu'a alherin Allah ya kiyaye su a cikin aikin nan da a yanzu suka gama. Da suka iso suka tara jama'ar ikkilisiyan suka bada labarin dukkan abin da Allah ya aikata ta wurinsu da kuma yadda ya bude wa al'ummai kofar ban gaskiya sun kuwa jima a can tare da masu bi.